وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 24 ga watan zulqada shekara ta 1435 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da 19 ga watan tara shekara ta 2014 a lissafin turawa za mu dora kan inda muka tsaya a karatun wannan littafi mai albarka na shama'ilul muhammadiyya ina jin yau muna darasi na 20 ne idan ban darasi na sha uku ok darasi na sha uku idan ban manta ba wanda muke gabata a wannan masallaci mai albarka na usman bin affan kofar gadon kai kano muna magana akan sifar hufin annabi sallallahu alaihi wa sallama tun da damar shi littafin yana magana ne akan duk abubuwan da suka shafi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama to sifar huf takalmi na annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake sawa wanda wannan takalmi mun yi bayani akan hukuncinsa akan iya yin sallah da shi to ya yake قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال قال المغيرة بن الشعبة أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة فلبسهما حتى تخرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكا هما أم لا قال أبو عيسى وأبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان wannan hadisin al-mughira ibn shu'ba ɗaya daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama manya shine ya ruwaito daga annabi ɗin cewa ko yana ba da labari cewa akwai um, wani mutum da ake ce da shi dihiyatul kalbi dihiyatul kalbi ɗin nan wani sahabi ne mai kyakkyawar halitta sahabi ne mai kyakkyawar halitta shi kuma haka Allah yi shi idan mala'ika jibril ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da sifa ta dan adam to yana daukan kamar jihiyatul kalbi ne ya zo da shi ma'ana in an tambaye ka a cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne mala'ika jibril yake rikidewa ta hanyar da ta taka masa yake rikidewa taka masa ya zo ya tattauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine dihiyatul kalbi shi kuma wannan falala shi kuma wannan matsayi Allah ya masa idan jibrilu ya zo da sifar dan adam ba za ka taba ganewa cewa mala'ika bane ba za ka ɗauka wannan dihiya ɗin ne to shi wannan mutumi shine yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama kyautar waɗannan takalmi na huffi guda biyu huffaini falabisahuma kuma annabi ya sa su hadisi sahi isra'ilu daga ya ruwaito daga jabir yake cewa shi ma daga amir ba ma wato kufi kaɗai ya bashi ba ya ce wa jubbatan hadda jubba irin alkyabba ɗin ko a baya ya ba annabi takalman na kufi guda biyu ya kuma bashi wannan a baya ɗin guda biyu falabisa ma hatta ta harraka annabi ya sa su kufi ɗin guda biyu har sai da suka tsatsage suka tsufa ma'ana annabi ya yi amfani da su sosai har sai da suka tsufa suka faffashe ma gaji ba manzo Allah sallallahu ya sa abu ya tsufa ya tsufa har sai da ya ainihin wato ya ya tsatsage kuma wannan hufi da fata ake yin sa sannan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la yadri bai sani ba azakkan huma amla shin fatar dabbar da aka yanka ne ko kuma dabbar ma ba a yanka ta ba fatan mushe ne ko ba fatan mushe ba ne shin dabbar ma ana cinta ko ba a ce annabi bai sani ba kawai dai an ba shi rufi ya saka abu isa yake cewa akwai mutum da aka ce abu Isa a cikin isnadi shine abu Isa shaibani abu isaka shaibani sunansa suleiman wannan ga ɗaliban hadisi kenan masu sanin rijal bukhari a imamu tirmizi ya rawaito wannan hadisi kuma hadisi ne hassan a nan gurin abinda hadisin ya zo mana ko yake karantar da mu shine um, sahabban annabi sallallahu alaihi sallama cikin ƙaunar da suke wa manzo Allah sallallahu alaihi sallama su ne masa kyauta kuma idan an yi wa Manzan Allah ɗin kyauta sallallahu alaihi sallama yana yana karban wannan kyauta saboda tawadu'u irin nasa ba mazala ba mutum ne da wai cewa an bashi abu ya fi karfin ikarba ba ko ya ce ni ina matsayin muhammadu Manzan Allah kai ka isa ka zo kamu ni da zan iya daga hannu ce Allah ibani ni da duk duniya na fi kowa abinda nake so ku lura da shi duk duniya ba wanda ya kai shi duk duniya amma ana ɗaukan kyautar abu a bashi kuma i karba kuma i godiya wannan me yake nuna tawadu'u kankan da kai rashin nuna isa da faɗin rai kuma haka rayuwa take ɗanka zai iya baka wani abu ko ɗanka ya sayo ɗata ya ce baba gashi karba ka ce na gode yi amfani da ita wani mutum da bai kai ya kawo ba zai iya daukan wani abu ibaka watakila darajar ka tafi karfin wannan abin karbi ka ce ka amma na ji daɗi na gode wannan ba za ka fahimci wannan ba sai la'alla kana alaka da mutanen ƙauye ga mutumin ƙauye shi fa yake da buƙata ka taimaka masa ka agaza masa yana cikin wani yanayi amma zai zo wajen ka sai sayo barkono duka duka barkonon nan bai wuce 200 ko 150 ba barkono sai ya kullo barkono a leda in kun gaisa sai ce da Allah ga wannan ko za a dan daka a abawa mata simiya da shi a lokacin akwai dubu ɗari biyu aljihunka wani kuma ya zama kyautan barkonan ɗari biyu idan mutum ya takabbar ko zai nuna girman kai ko isa ko na makamancin wannan ba zai karba ba haka suke ko mutum ka ga ya kawo maka ka je ƙauye sai mutum ya kawo maka tattasai dan tattasan da <laughs> idan ka je cafa ne duka duka bai wuce ka ba da ɗari uku ko ɗari biyu za a baka shi amma sai kawo ma karbi wani ya kawo maka wake sai ga mutum ya kullo dan wake a leda bak bai wuce kwano ɗaya ba sai ce ga wannan karbi ko sarakuna manya-manyan sarakuna talakawan suna zuwa su yi musu kyauta su karba kuma wannan kyautar da za ta zo daga hannun talaka marashin ana ɗaukanta da kima da daraja a ga mutum zai je gidan sarki sai ya samu kaji kwaya uku sai ya tafi da su bayan ya yi gaisuwa sai ya ce ranka ya daɗe ga wannan ashamiya ya bayar kuma sarki sarki ko shanun garin ma yace a yanka masa a kawo za a kawo saboda yana dama amma sai karba so jama'a muna karanta irin wannan ne dan mu koyi darasi na'am mu koyi darasi mu sa shi a cikin mu'amalolinmu na yau da gobe ko ya mutum ya baka ɗauki ka karba yanzu za ka iya zuwa masallaci kana sahu miloniya ne kai wani ya zo yana neman lada yana bi sahu sahu yana raba mutane dibino kwaya ɗaiɗai shi ya siyo dubinan nan na naira ashirin ko na naira hamsin yana neman lada ne saboda manzo Allah sallallahu ya ce duk wanda ya shayar da mai azumi yana da lada irin na mai azumi sai ya dauka ya bar kakka yi girman kai ka ce ya zaka ban dubino daya kar ka yi haka karbi wani zai zo siyo lemo sai zo ya yanka ba zai iya baka guda ba sai ya yanka gida biyu ce bismillah mala karbi Allah ya sa albarka so jama'a mu dauke shi a matsayin misali annabi sallallahu alaihi wasallam ana ba shi kyauta kuma yana amfani da kyautar akwai wannan an ba su ba su amfani da shi yana karba ya je jefar da shi to amma shi nawa ba haka yake ba yanzu kaga da aka ba shi wannan huffain din ya karba ya ta sa su aka ga ya sa har sai da suka yayyage shine hatta ta karraka, suka yayyage yayi ta amfani da su amma a ɗabi'ar mutanen mu ka ɗauki riga ka ba wa mutum sai gaba zai sa ta ba ya fi ƙarfin isa sai je ba wani shi ma sai ya koma yana zagi yana ta kawai ya na mutane hankali ni zaka ba riga ba a yin haka ai duk wanda ya dauki wani abu ya baka ko agogo ko takalmi ko asuwaki ya baka yana son ka ne ai kauna ce take sa ka dauki abu ka ba mutum kuma duk wanda ya baka wani abu zai so ya ga kayi amfani da shi sai iji daɗi amma ya ɗauki abu ya baka sai ya ganshi a wuyan wani me yake nunawa ka fi karfin abin baka so gobe zai sake baka ba haka ake a siyasance ta rayuwa yau da gobe mu kula da wannan dan zai yi mana amfani a cikin rayuwar mu Allah ya taimake mu to wannan yana nuna mana manzo Allah sallallahu alaihi masa kyauta kuma sahabbai suna son annabi suna kaunar shi ai soyayya ta sa suka ɗauki kyauta suka bashi kamar yadda ake cewa manzo Allah ya faɗa cikin hadisi tahadu tahabu tahadu tahabu me tahadu tahabu ku bayar da kyauta idan kuna yin kyauta sai ku samu soyayya a tsakaninku idan ba a fahimce ni ba ma'ana in mutum yana so ya gina wata ƙauna a tsakaninsa da jama'ar da ike rayuwa da su rinka yi musu kyauta duk wanda yake ba wa wani wani abu wallahi sai ya soka in dai kana ɗaukan wani abu ka ba wani to wallahi dole sai ya saka cikin masoya dan ya san makiyinsa bai zai zo ya ɗauki abu ya rinka ba shi ba shi waɗanda suka san yanayi na rayuwa ko mutum ne kaga yana maka haka haka gashi gashi gashi nan watakila yana kiyayya da kai watakila yana gaba da kai watakila baya son ka nemi wani abu na duniya ka bashi bayan an dan ɗauki lokaci da da dauka ka bashi bayan ya manta da da zuwa kai masa wani abu ka kashe wannan gabar kurmus wannan ya tashi daga layin abokanan gaba ya zama cikin layin auliya'u masoya ala babi min babi tahadu tahabu saboda babin da annabi ya ce ku rinka ba da kyauta sai ku samu soyayya a tsakaninku to wannan kenan kuma abu nabi yana nuna mana al'asu fil ashiya il mashhula at-tahara asali a cikin al'amuran da ba a san su ba tsarki yanzu misali wannan fata da aka yi aka yi hufin nan da shi aka ba annabi zai iya yiwa dabbar da aka ji aka yi aka yi aka yi amfani da fatar aka yi wannan wannan hufin ba a yanka ta ba watakila na mushe ne annabi sallallahu alaihi wasallam da aka bashi wannan hufin bai bincika ya ce ah, wannan dabba an yanka ta kuwa kai wannan wannan naman a wannan fatan na wace dabba ce na kare ne ko ko na alade ne ko na kura ne ko na tinkiya ne ko na shanu ana bashi hufi kawai tunda dai hufi ne an riga an je mai an gyara ya ci gaba da sawa to ya za mu dora shi a rayuwar mai da gobe wani ne ya dauko riga ya baka ba ruwanka da ci a ah, yanzu haka wannan rigar akwai najisa a ciki a yanzu haka wannan rigar ma wataƙila akwai ɗigon fitsari a ciki a wataƙila wannan rigar akwai mani a ciki a wataƙila kai ni sai na wanke a a al'aslu fil ashiya'il majhula at-tahara asali a cikin al'amura da ba a san su ba ba a san yaya suke ba to a ɗauke su a matsayin tsarki yanzu misalin mutum yana tafiya a hanya a daji mota ta tsaya masa zai yi sallah bai da ruwa a mota sai ya je tarar da wani ruwa a kwance a wani wuri ya duba ya gani sifofin da ake yin amfani da ruwa wannan ruwa yana da shi na musulunci to a zai iya yawa watakila kuma wata dabba ta zo ta yi fitsari a cikin ruwa kai zai iya yiwa ma wani mutum ya zo wuce ya tsula fitsari a wajen kai zai iya yiwa ma ruwan daji ne ya ɗebo najasa ba haya ya zo ya taru a wajen zai iya yiwa ko to a shari'a ba a ce sai ka bincika wannan ruwan mai tsarki ne ko ba mai tsarki ba wataƙila akwai fitsari a ciki wataƙila akwai kaza wataƙila shari'a ba ta baka damar kai wannan ba me aka baka dama kurin kai amfani da shi kai dai ka ga ruwa ko da yake amfani da shi amma ka ce wannan ruwa mai najasa ne so wannan baka da hujja baka da dalili akai Allah ya ganar da mu bayan wannan wannan yana nuna mana tawadun annabi sallallahu alaihi wasallam saboda matsayinsa da girmansa duk girmansa da matsayinsa amma yana sa abu ya gagge wanda ni da kai yanzu in mutum ya kuskure ya sa yan riga rigarsa ta yage sai an biyo ka ce rigar ka ta yage mana ya za ka rinka sa yageggiyar riga mutane suna ganin ci baya ne ko kuma kayi rigar ka ta yage ka mata faci sai a rena ka sai a ɗauka kai kana cikin talauci ne kai mabukaci ne kuma ina ganin saboda yanayi na rayuwa da karanta na nasoshi na yau da gobe yana da kyau mutum ya rinka lajabtar da kansa da tarbiyyantar da kansa kai kanka ka rinka nuna kanka kai dina fa ba wani bane a cikin kayanka ka samu wata riga ya gaggiya da kai mata dinki ka rinka sata kuma ka fita da ita ka je kasuwa da ita a rigar ka ta yi ka ce eh za a gyara ka nuna wa ranka cewa kai dinnan ba wani bane ko kai mata dinki kai mata faci wani ya ce a faci ne a rigar ka ce eh kwarai ina sane dan me dan in ka haɗu da mai yagaggen riga ka ɗauka shi ma ɗan uwanka ne ko wanda yake da riga mai faci shi ma Allah yana son sa ba wai baya son shi bane amma mutum kullum wai ɗari bisa ɗari wai 100% kullum komi miya miya komi a cike tamtam a'a mun sha faɗa muna maimaitawa daidai da sutura da mutum yake sawa yana da kyau ya a rayuwar ka zama kana da wani fikihu yau in ka sa mai tsada gobe mai tsada wata ran samu lokal yadi filani yadi da kowane talaka yana iya sawa ka kai ma ka ɗaura shi a wuyanka me amfanin wannan saboda canjin rayuwa idan ka saba kullum kana saka mai tsada ranar da ka zo kana ɗaura mai arha daga makotanka za su fara caka wani fa cikin wani yanayi marar daɗi wallahi da kullum shadda sama da ƙasa yake sa ya ji duka ma tsada amma yanzu ji ka gari gasa yadi ne toyobu mai arha yake sa wallahi shi kenan zai ana zagin ka cewa ka shiga talauci to amma daman din an san kana da su wata ran ka sa ta dubu ashirin wata ran kuma ka zo ka sa ta dubu ɗaya ɗari biyar menene a cikin ba komai wallahi wallahi ba komai wata ran ka sa takalmi dubu ashirin da biyar wata ran kuma ka zuro silifas ka tago to me ba komai rayuwa ce ka kori girman kai ka yi fada da girman kai kuma ka nuna duniya kai fa duk yadda rayuwa ta kama za ka iya yi kama abinci ne yau kullum ana cin mai daɗi mai daɗi mai daɗi mai daɗi good good good good good ko wata ka sa a tuka tuwon dawa a gidanka don allah dawa sosai a tuka ta a samu miyar kuka lafiyayya a hada da ita kowane yaro ya zo bude ya ga wannan bakin tuwon da da bakar miyar ya aka ya ce shine abincin gida ka zauna kai ma ka nada su ma su nada kullum biredi da shayi da madara da wainar kwai da soyayyen dankali kullum a kam a rayuwa ba ta tafi aka akwai ranar da za a wayi gari wallahi babu halin wannan tuka tuwo a yi dumame dumame double fire a ci a sha a yi asuwaki a fita aiki kwarai da gaske kullum koko mai wannan shayi mai kauri nemo geranka ajiye buhun gero a rinka dama koko kowa sha har yaron da ya tashi ake bashi wani sarlak ake bashi madara wata rinku kudirka masa koko karba zai yi jirba ma ta nuna wani likita ma ya yi bayani a gidan rediyo Allah ya masa albarka na ji daɗin bayanin nan ya ce mutane ne suna zuwa suna ta wani ɓata lokaci wai wai a ji wani sayo saralak wai wani wani wani 3 in 2 wani wane ne wani nan wani menene ana wani kwashe kwashe an ji an zuba musu wani chemical ana ɗura yara suna ta kumbura yaro su a ganshi a tun hmm, hmm, kamar an fura masa iska ya ce duk waɗannan abubuwan a likitanci a bincike na abinci mai amfani da tasiri a jikin ɗan adam da zai bashi ya zauna da lafiyarsa tsawon shekaru ba wanda ya kai gero ya ce koko ɗin nan da kake gani ya fi sarlak kokon nan ya fi nan ɗin nan kokon nan ya fi mene ya ce yana kiran iyaye mata a samu koko mai lafiya gero a yi kamu mai kyau a dama a rinka ɗura wa yaran nan ya ce yaran ku za su tashi da karsaci yaranka za su tashi da lafiyar jiki yaran ka zai tashi da karfi in ya rike abu sai an yi da gaske kafin a kwaci amma wannan kuna dura masa na saralak din kumburin saralak din bai da bambanci da kazar gidan gona in ta ci ta ci ta koshi sai ta kasa tashi dole sai ka yanka ta ko ba gaba ne kajin gidan gona ba allura ake musu ana ba su abinci kwana suke suna ci amma in girmanta ya kai in satuttuka ne za ta kai akwai lokacin da tsayuwa ma ba ta iya yi saboda ta ƙoshi ba haka dan adam ma yake amma ka hada ta da kazar da take yawo a anguwa a kwararo ga ta fikil fikil fikil da ita naman ta zaƙi ga lafiya wancan ko yanda kaga kazan nan a kumbure insha Allah in kana ci wannan kazar kai ma haka zaka tashi a a kumbure zama da kyar tashi da kyar an yi wa kaza allura kuma ta yi penetrating ta shiga kanka kuma allurar ita ma tana maka tasiri sun kumbura kaza kai ma ka ci naman kaza ka kumbura ko fahimci wannan da kyau wallahi likitoci ne suke faɗin wannan almuhim ya koyan uwana rayuwa tana da buƙatar mu rinka saisaitawa kada mutum iya daɗi gina lamarin rayuwarsa akan wai shi kullum mai daɗi a'a a'a ba haka bane Allah ya mana mai kyau babu ma ja fi na ali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babun da ke magana akan takalmin annabi قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حمام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كان لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما قبالان رواه البخاري وأبو داود والترمذي wannan babin yana magana ne akan takalmin annabi sallallahu alaihi wa sallama idan kana so ka tambaya yaya kalar takalmin manzo Allah ciki Anas dan Malik mun karanta sa ya ruwaito mana cewa kana na'alu rasulillah sallallahu alaihi wasallama takalman annabi sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna da kibala ne igiyoyi guda biyu kamar dai irin namu takalman slippers din ba muna da igiya biyu bane ba guda ɗaya ta taso ɗaya a kwanci anan ɗaya a kwanci anan to haka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana da asali hatta ta kalmar manzo Allah ma yana yi sai dai da roba ne a'a da itace ne a'a da igiya ne a'a an dai sa dai an daure da abun daurewa to haka ta kalmar annabi suke Imam Bukhari da Abu Dawud suka rawaito wannan hadisin kenan wannan yana da Tirmidhi kenan wannan yana nuna mana shi manzo Allah duk da matsayin sana'a na annabi ne baya sa wani takalmi na daban wanda ke ba irin na mutane ba wannan in slippers ne kenan in slippers ne kenan to wannan kenan um, an tambayi Anas ne dan wato Anas wato wanda yake gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam dangane da sifar takalman manzon Allah din sai ya bada labari yace ai ga yadda ga yadda ga yadda takalman suke sun yi kama da irin budaddun takalma din nan slippers da ake fara حدثنا أبو كريب محمد بن الألاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما shi ma wannan yake ba da labari cewa takalman annabi sallallahu alaihi sallama sun kasance suna da ainihin wato a igiya guda biyu masniyun din nan kwaya biyu daga musanna ne guda biyu abin daurewa guda biyu ashirak masniyun shiraka huma igiyar igiyar da ake daurewa guda biyu ne wasu kuma suna cewa asiyurin na ali allati takunu ala wajhi ina hancin takalmi hanci ba takalmi yana da yana da hanci ba in igiyoyin guda biyu ba sun zo suna haduwa ba to akwai waɗanda kuma za ga guda biyu ne ai ko akwai ɗaya ta wajen babbar yatsa akwai ɗaya ta tsakiya wanda ake zira babbar yatsa to wannan yana nuna cewa daga cikin takalman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda yake da wannan guda biyu din shi ma dai yana yana yana yana nuna mana annabi yana sa takalma irin na al'umma wacce wanda suke sawa حدثنا عمرو بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك النعلين جرداوين لهما قبالان قال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري wannan hadisin shi kuma a isa bin tahman yake cewa anas dan malik ya fitar mana da wata rana ya fito mana da na'alaini jardawaini takalma guda biyu jardawaini waɗanda suke da zane jardawaini masu zane mankushai ne kenan an yi musu naƙashi zane ko kuma ka ce jardawaini takalman da ba su da gashi a jikinsu jarzawai to wata ran ya fito wannan takalma masu wannan sifa lahu ma qibala ne suna da iya guda biyu yace fa hadathani sabitun ba'du an anas thabit ma ya zantar da ni daga baya daga anas cewa ai waɗannan takalma da na fitar muku da shi annahuma kana ta na alayyin nabi sallallahu alaihi wasallam ai takalma annabi ne ai kalmar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin jama'a Imam Bukhari da Imam Tirmidhi duk sun ruwaito shi hadisi ne ingantacce tabbatacce kamar yadda a ruwaito wata rana Abdullahi dan Mas'ud daman shine sahibun alayhi nabi sallallahu alaihi wasallam yake rike manzon Allah takalma dan ya tabbatar mana annabi takalman sa akwai wannan igiya din Abdullahi dan Mas'udi dan ya dauki takalmin annabi sallallahu alaihi wasallam dan saboda karma wani ya karba ya ce ni ma ba ni rike yana karba sai ya zura su anan a dantsan sa sai zira ɗaya a nan gurin sai zuro ɗaya a nan gurin ban sani ko an fahimci ni kamar ka ɗauki silifa a in ka zira shi anan zai shiga yi in ka zuro shi sai sa shi anan sai daɗa zuro shi sai sa shi nan shi yake rike annabi sallallahu alaihi wasallam takalmansa duk inda za a rike takalmi ka duba ladabi kenan wannan ya nuna takalmi ma ba sa bari ya rike saboda tsabar girmama shi waɗannan mutane da suke girma wannan bawan Allah kuma su ne kuma ake zagin su ake cewa sun ridda ina eh kullum in an zo zaka yi ana ta bayanin falalar sahabbai din irin hidimar da suke manzala duba wannan ya bashi kyautar takalma duba wannan ya yi masa kaza duba anas tun da muke ta karanta hadisai akan takalma annabi kadai suke tarwa takalmi fa takalmi takalmi kaga wannan yana nuna mana kauna da sahabbai suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kimanta shi haddathana ishaq bin musa al-ansari qala haddathana ma'anun قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأنكما hadisin daga um, ibnu umar ne afwan ubaid ibn juraij yace yake cewa abdullahi dan umar ni fa na ganka kana sanya takalman sibitiyya ni'al as wasu ka ce an-ni'al as ana nufin takalman da aka je me su takalman da aka je jeme su aka je jeme su aka je mai fatar takalma aka cire fatar afwan aka cire gashin yanzu misali ba muna takalman fata ba ai galibin fata tana da gashi a jikinta so duk fatar da take an je mai ta an cire gashin ana ce da ita asibitayya a asibitayya takalma wannan fatar da aka je mai aka cire gashin wasu a wata fassarar malamai suna ci asibitiyya sunan wani gari ne takalmar da aka yi su daga garin sibit akwai gari sibit kamar yadda uh, wata riwaya ta zo um, an je makabarta annabi sallallahu alaihi sai ya ga wani mutum wannan mutumin yana da ya saka takalma ya shiga makabarta can annabi ya ce ya sahibar sibitai ya ya ma'abocin takalma na ya ya taini shi ne wasu ka ce takalman da aka yi su ganin sibit taini takalman da aka je mai su ba su da gashi a jiki alki taika cire takalman ka jefar da su ba a sa takalmi cikin magabarta daga nan malamai suka fitar da hukunci cewa mamata da suke kwance a kabari wajibi ne a girmama su a mutunta su kamar yadda sunna hadisi ya zo cewa girmama mamaci kamar yana raye ake yi ma'ana za ka girmama mutum kamar yana raye ne duk da cewa yana kwance kada ka ce ai ya riga ya mutu a tattaka shi ai ya riga ya mutu a ji a kashi a kansa kamar yadda ake samun mutane marasa ladabi marasa tarbiyya mutum malam ije makabarta i kashi makabarta ya je ya tsuguna a kan kamari ya zuge kashi yanzu imagine a ce baban shi ne a kwance za ka je kai kashi akan babanka to baban wani ne kake kashi akan shi ko kwanan nan wallahi sai da na ga wani mutum abin mamaki babba da shi da mutuncin kuma da ranar Allah kurin ya kewa ya je ya samu gindin wani kabari kurin ya je ya tsuguna ya sauke kashi ya fito ya abun abun shi ba abun da dame shi mutanen mutane ko kaga an ɗauki mushe an jefar da shi a makabarta mu dinnan fa waɗannan mutanen da kuke gani ga munan wai mu mutu wai bayan mu mutu wai a zo ana wulakanta wai makwancin mu inda ka mutu aje a jefar da kai a hada ka da mushe mushen doki a makabarta mushen bujimi a makabarta wallahi mushen kare a makabarta wannan al'umma ita ce take ɗiban shara ta je ta zuba a makabarta shara mutum ya je shara famfas ne kashin yara ne wane ne kashin awaki ne datti ne a je a ɗiba kawai musamman waɗanda suke makotaka da makabarta sai a ɗiba kurin a rinka zuwa ana me ana zubawa yan wiwi yan wiwi su je suna shan wiwi a makabarta saboda wuri ne akwai sef babu matsala mutane masa a wiwi wallahi mutum je yana shan wiwi a makabarta kai in gaya muku yan uwana a ƙasar nan an samu mutane an kama mutanen da zuwa suke yi suna zina a cikin makabarta zina ko wanda aka kama shi ya je ya kwantar da mace a tsakanin kaburuka wallahi la ilaha illallah tsakanin kabari da kabari ya kwantar da mace yana barna da ita kuma aka kama su ta daga zaninta ta daura shi ma ya daura wandansa a kasan nan duka to wannan wallahi ina gaya muku wannan kadai ya isa ya dora mana sama da bala'in da muke ciki yanzu wallahi mantawa mutane suke sai a ga abubuwa suna ta faruwa an yi kaza an yi kaza sai mu manta laifin da muka yi shi yasa irin waɗannan daidai ƙanana wannan ba a gaya ma manya manya abubuwa da ake ba na rashin kirki na rashin mutunci na rashin kimanta la insaniya babu babu humanity wallahi tallahi irin suke sawa ake zuwa karin mutane su zo su yi ta kashe mu san suwaye ba mutum ya shigo tsakiyar jama'a ya zo bude musu ta haka kurum kan mai uwa dawabi ta kashe mutane kurum kashe a yanka a kashe a yanka a halaka a komai da me ja mana irin waɗannan abubuwa ba mamaki wulakanta mamata da muka yi wannan kaɗai ina gaya ba cikin laifi miliyan da muke wallahi iya jawo mana iya ja mana sababi a ce masifa ta zo ta same ka kajin kajin kajin gidanka ba su tsira ba yanzu akwai ƙauyukan da aka yi a wasu jihohi a ƙasar nan wallahi tallahi da masu barmakin suka kai wallahi har kaji in sun samu sun yanka su yanka mutum su yanka dabbobi ba wai fa za su ci ba fa su yanka mutanen garin su yanka dabbobi kaji ma an samu a buge komai kashe ake a sa wuta a kone kowa ta tashi ta a ƙasar nan fa ake wannan karka ɗauka a wata ƙasa a nan ƙasar watakila ka da inda ake bai wuce tafiyar awa biyu da rabi ba awa uku wallahi so mukan yi wasu abubuwa na rashin ladabi na rashin kyautawa da kanmu kuma ba tare da mun damu ba kaga an maida da makabarta hanya iyayenmu da kakanninmu sun mutu ana tabi ta kansu abi da mota ko masu jakuna su rinka kore jakunan cikin makabarta a unguwanni in mutane suna da jakuna akwai masu jakunan da aka samu a makabarta suke tura jakunansu su je su ta kashi su ta sakuwa su ta taka kan kabari suna fasa wannan tukwanen jakuna wallahi kuma an yi magana su ma suna da kungiyar 'yan jakuna sun ce an shiga hakkin su ma don me yasa za a hana su mu'amala da da wannan makabarta gashi nan dai so yanzu a nan me yasa na faɗi wannan abuwa takalmi ne wani annabi ya ganshi ya sa takalmin takalmin sibt ya ganshi ya ce kai cire takalman nan ka zubar da su ba a sa takalmi a makabarta saboda me saboda girmama makabarta yanzu ne ma fa al'umman nan ta waye ma fa take kewaye makabarta wallahi da makabarta ba ta da alfarmar da za a sa gajeriyar katangar ma da ake sa mata yanzu ne ma al'ummar ta dan fara wayewa ake tunanin bari a sa masu gadi a makabarta waɗannan makabartun da mutane suke zuwa na yi hirar da wani ma'aikaci mai a aikin makabarta yake ce ya ce ai malam ba abin da ba ma gani a nan daga mutum ya zo da mota mai tsada da daddare ya zo ya shiga makabarta ya tone kabari ya yanke wani abu na jikin mutane mutum ya mutu ba ba a kyale shi anan ba an ci mutane an gasa su an dafa su an sayar da namansu an ci bayan sun mutu ma kuma matsafa sun ce aje a yanke wani abu a ga mutum ya je ya tone makabar karfe uku na dare saboda zai yi tsafi yana neman mulki zai yi tsafi yana neman kuɗi zai yi tsafi yana neman matsayi sai je ya tone kabari ya yanki parts na jikin mutum na gawa kowa ya sani wannan ba wani labari ne tsoho ba sau nawa a kasar nan ana kama mutum ya je zai saci wani abu a jikin mutum kabarin ya cinye da shi ya rike da shi gashi nan a fiti a hoto an gani an yi an yi kuma ya fita abin ya gagara me ya jawo mana wannan saboda babu insaniya babu babu mutuntaka dan adam wai yana da kima ne a wajen wai lokacin da muke tare da shi yake da kima to yana da kima muna tare da shi ma in yana da abun duniya sai in yana da kuɗi sai in yana da mulki sai in yana da ilimi in ba ɗaya bane daga ci wannan ba kowa bane za ka keta shi ka wulakanta shi ka tozarta shi haka muke rayuwa to kaga in mutum ya zo yana rayuwa irin wannan ai rayuwa ta yi muni Allah kiyaye mu to jama'a me hukuncin shiga makabarta da takalmi malamai sun yi bayani kamar haka makabartar da take babu matsala babu kaya a ciki sannan babu tsananin zafin rana da mutum zai iya cutuwa to bai halatta mutum ya shiga da takalmi ba kana shiga karbu da mutane gama garin jama'a in mutum ɗari za shiga makabarta mutum casa'in da biyar watakila duk da takalmin suke shiga ba ruwanka kai ka je makaranta ka je wurin ilimi kar ka ce ai kowa da takalmin sai yake shiga ni ma ban shiga a ni baran zo da abin da daban yake mutane ba su yi ba a'a sunna ka aikata ka bi annabi ne matukar makabarta babu matsala ko kaya ko ciyawar da mutum zai iya cutuwa akwai ciyawar da ba a cutu ba akwai ciyawar da kuma za a iya cutuwa ko watakila akwai yanayi dai da mutum zai iya cutuwa to ya halatta ya sa takalmin sa alal larurati amma ya ji a ransa bai kamata a ce yana taka mamata ba da takalmi amma idan akwai waɗannan matsaloli akwai kaya ko akwai zafin rana ko na makamancin ko mutum yana da ciwo a kafarsa ya sa takalminsa a larura ya halatta mutum ya sa takalminsa cikin makabarta amma babu larura to bai kamata mutum ya sa takalmi a makabarta ba ko da ba a faɗa ba ma nasi ma bai faɗa ba ai bai kamata ka rinka zuwa kana tsallaka mutane ba yanzu misali barin gaya muku wani abu yanzu ba muna zaune a nan ba a zaune muke ba a kwance muke ba kawai sai wani ya zo shi da takalmansa kuri ya zo yana tsallaka mu na farko dai tsallakawa in ya tsallaka wani sai ya duba gani aka yi haka saboda mu a wajen mu tsallaka mutum aibu ne ko ba haka bane wasu a wajen su tsallaka mutane <laughs> tsallaka mutum ba aibu bane a wurin su na faɗi wannan ya ban dariya wani abu ne na tuno wata rana mun yi tafiya mun je mun je masar to muna zaune haka a wani <laughs> wani hotel sai na sai ne ne mika ne haka sai wani ya zo ya same ni ya ce malam ba a fa miƙa a ƙasar nan ba ku fahimce ni ne haka ka san mutum zai yi miƙa miƙe haka ya gaji yi miƙa sai wani ya zo ya ce mu malam ba a miƙa a nan ƙasar ƙasar masar nan al'adar su ɗabi'ar su waɗannan larabawa, miƙa kamar zagi ne idan in kai miƙa wani zai iya zuwa zazzage ka ce ashe baka da mutunci ko wani kana kusa da shi kai miƙa ai iya cin mutunci to ya za a yi sai dai ka daure kurum <laughs> na manta na ɗan ƙara wani na ƙara wata mai ƙare ce malam ba a yi fa sai ku gashi wallahi wani yana hararana ina ɗaga ido kuma sai na ga wani yana hararana to na faɗi wannan ne saboda yanzu wasu su a ɗabi'arsu ba laifi ban dan wani ya zo yana tsallaka mutane yana wucewa haka suke ɗabi'arsu duk da a shari'ar musulunci tsallaka mutane sai inda larura ba a da bukata dan annabi ya ga wani mutum yana karatu haka sai ga mutum yana tsallaka yana tsallaka ya ce ya wannan ya ce zauna inda kake ka daina tsallaka mutane ba a so dafa kafaɗa a shari'a to amma ana samun wasu zaga al'adarsu ba ba ba wani abin ki ne, da sauransu to mu kula da waɗannan abubuwan suna da muhimmanci kwarai kwarai da gaske duk abin da shari'a ta ce mana mu yi mu yi kokarin mu kwatanta yanzu mutum ya zo yana tsallaka mu da takalmi ai kaga za mu zarge shi to yanzu ya kamata kuma mamatan mu da muke neman musu rahama mu ne musu addu'a kuma wani ya zo bi kansa yana tsallaka da takalmi to wallahi habbal ake a makabarta bol in takaice muku zance bol a je a raba bol a makabarta wal iyazu billah Allah gyara mana halin mu Allah gyara mana halin mu to shine sai yake cewa ya fassara inni ra'aytu sallallahu alaihi wasallama yalbasu an-ni'al allati laysa fiha sha'r wa okay wannan wani hadisin ne ko hadisi dai sahihi ne ingantacce ba yi da wata matsala حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان abu huraira da maimaita mana cewa takalma annabi sallallahu alaihi suna da wannan wato kibala ne din igiyoyin guda biyu da ake sawa wannan hadisin shi ma ingantacce ne حدثنا آمر بن منيع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فينا علينا مخصوفتين وانا حديث كمنا عمرو بن حريث ني صحابي عمرو بن حريث رواية إمام البخاري يتي ناقا من زن الله صلى الله عليه وسلم ينعين صلى wato da takalma makhsufataini waɗanda an yi musu ɗinki an musu faci salam makhsufa takalman da sun tsinke an musu ɗinki makhsufatain saboda tsabar tawadu annabi takalminka ya yage ka kai a maka ɗinki ina so ku lura da wani abu guda yanzu fa saboda wadata ana kukan talauci talauci talauci amma yanzu da mutum silifas ɗinsa ya ɗinke in dai silifas ne a cikin mutum hamsin dai da wahala ka ga mutum mutum goma sun kai gyaran silifas amma ni da na san lokacin da muna yara in takalmin silifas sun tsinke muna da irin makaniza mai walda mai wadda takalmi a kasuwar ƙauye akwai mai walda takalma tsofaffin takalma ake tara ma allahi yara za su je su mika takalminsu a gyara musu amma yanzu ba. takalman yara na sun tsintsinke wata ranar ce a tattara su gaba ɗaya muka haɗa gawayi a gida na zo na sa wuka ina waldewa yara sai zama abin kallo ya zama musu abin mamaki abin sha'awa ni ma in ɗauko na a walde min saboda wadata kawai da takalmi ya tsinke takalmin naira ɗari fa ɗari da wani abu yana tsinkewa kawai yaro ya je ya rikima ya tsinka shi kawai a jefar da shi ka jefar da naira ɗari ɗauko shi ka sa wuka a kan risho in ta dan yi zafi samu ka hada roba ce kana hada da ka dauko wancin ka dona ka janye wukar kurin kamewa zai ka sa kayanka ka zo masallaci ka tafi kasuwa kai harka ka da ita dan me zamu rinka yin al-tabdhir to yanzu la'alla mutum ya yi sai aibu ne ko mutum yana ɗauki takalmin sa, bai kai ya kawo ba ya kawo shi shi yana ce da Allah dan gyara mu sai ga mutum yana buya ma wani zai ga yanzu wannan takalmin za a kawo yara a jefar da shi mana amma fa duk da haka muna nan muna ihu muna kukan talauci wallahi babu babu abinci babu kaza babu kaza babu kaza amma kaga ga abin da muke yawanci takalma jari bolan nan da ake zuba wallahi wasu idan ka dauke su ka gyara su sakuwa za su sakuwa za su so ya kamata mu kula tawadu'u da bin rayuwa a hankali yana ba mutum ya ji daɗin rayuwar malam sai rayuwar ta maka daɗi masha Allah tabarakallah Allah ya mana mai kyau ce na ga annabi yana sallah da takalman da suke tsinkakku an musu dinki tsinkakku ne an yi musu dinki amru bin hurais kenan ibn usman al-makhzumi al abu sa'id yana cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin shugabanci a kufa a lokacin ziyad hadisin yana nuna mana tawadun annabi yana nuna mana wato kwaɗayin annabi ya yi amfani da tsofaffin takalma kuma hadisin yana nuna mana halaccin yin sallah da takalmi inda an ce yana yin sallah da su jama'a ya halatta fa a yi sallah fa da takalmi ya halatta mutum ya ga dama wata ran a gidansa ya sallah da takalminsa ko a wurin da yake da iko da shi shi yake tsabtace wurin ya sallah da takalminsa sunna ce don wata rana riwaya ta zo sahihiya ingantacciya annabi yana cikin yin sallah kawai sai aga yayi tako baya ya cire takalma sai sahabbai a hadisi aka ce sai su ma suka yi baya baya suka ci cire takalman su a ashe wannan yana nuna suna yin sallah da me da takalma sai da aka idar da sallah sai manzo Allah ya ce yaya naga kun cire takalman ku ya na kun cire takalman ku sai suka ce ah, yo ra'aina ka alƙaita ni alaika na alaika mun ga kun ka cire takalman ka mu ma shi yasa muka cire namu takalman ashe suna yin sallah takalmi sallar jam'i sallar jam'i ballantana kuma a gida manzo Allah ya ce a hadisi sahihi ya ce ku yi sallah da takalman ku ku saba wa majusawa sallufin ne ali khalifal majus ku yi sallah da takalmi ku saba wa majus dan majusawa ba sa yin sallah da takalmi me yasa kaga ba a yin sallah takalmi saboda yanayin mu ne takalman mu ko garurukan mu ko yanda muke kullun akwai najasa akwai datti akwai kazanta akwai kasa sannan ga masallatai an mai da su na zamani an musu tayil an musu kafet an sa turare an tsaftace inda za mu ce za mu dawo mu yi ta sallah takalma ta wurin ma ba zai zaunu ba ina fata ana fahimta kenan ka san kowane abu akwai yanayinsa yanzu ba laifi a ɗakinka kana takalminka watakila a cikin ɗaki kake amfani da shi kai ta sallah da shi ina fatan kana fahimta kana wani takalmin ka mai kyau daga mota sai gida ka zo za ka yi sallah wata ran a ofis ɗinka kan bara ka yi sallah ka da shi to amma masallacin mutane an ɗauki masu shara suna yin shara mutane an ce ko tsinki aka gani a ɗauke shi kar a bashi kawai wani ya zo saboda ya karanta hadisi shi zai aikata sunna ya zo da mutane takalman shi ya zo ya kabbara Allahu akbar zai sallah na'am ka yi sunna mu kuma ka cuce mu ko ba ka bani ba da yin sunna da cutar wani wanne ya fi wanne wanne ne illar in kai sunna ka cuci wani ko kuma kar kai sunnar kar ka cuci wani kar ka cuci wani dan kar kai sunnar matukar sunna za ta jawo da ka cutar da wani ban sani ko ana fahimta karatun alkur'ani addini ne ibada ne amma ga wani nan kuna daki tare da shi yana bacci bacci kuma Allah ya bada dama waje annan laila libasa to sai ka zo dan neman ibada da neman lada ka tashi da daddare kana karatun qur'ani kana daga sauti ka tashe shi ka hana shi bacci shi in ya ji motsi ba ya iya bacci yanzu kai kana neman lada ba wanda ya isa ma inkari ya ce ka yi laifi don ka karanta qur'ani da daddare wannan addini ne ibada ne amma kuma at the time kuma ka cuce shi ban sani ko ka fahimce ni ka cuce shi kuma babu wata maslaha babu maslaha amma a ciki akwai abin da yake akwai maslaha amma gamammiyar maslaha sai a duba abin da ya fi amfani a kai amma ba wai mutum ya yi abin da sunan addini ne kuma ya zalunci wani ba to wannan shine ko da watakila wata ran wani zai sha'awa ya zo in a unguwar kun yi itifaki kun yi masallaci kun yi kwamitin ku za ku rinƙa yin sallah takalma shikenan kowa ya yarda dama wannan masallaci na sallah ne da takalma so ka shigo da takalminka duk wanda zai zo da ya shaddar sa mai tsada ya zo ya zauna ta yi da ti ba zai yi kowa magana ba ina ta ana fahimta amma masallatan da wannan al'ummar da <laughs> mutum zai zo ya sallah a masallaci ya ga wani datti shi bai gyara ba fa sai zo ya samu liman ya ce malam ya kamata a rinka kula da masallacin nan yanzu kaga wuri kaza fa datti ne a wurin ya kawo gudunmawarsa kenan shi ba zai iya sa abin kula din ya gyara ba kuma ba zai bada kuɗi ya taimaka a gyara ba to ballantana ka zo saboda sunna kace bari ka da mutane su yi sallah takalmi ai wani mace za a kuridda amma a babin ilimi akwai shi ba a fahana ba yana da kyau a yi a gidana ina yi a ofis ina ina yi a ina ga dama a wani wuri ina yi a tafiya na zo in tafiya na ga dama ina sallah takalmi kai ma zaka iya yi to amma an zo masallaci inda mutane ake tsaftacewa ana waye wuri na jama'a gaba ɗaya zan sa takalmi na watakila da dauda a ciki zan cutar da wani wannan ba daidai bane ban sani ba ko an fahimce ni Allah ganar da mu حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي عن أبي الزناد نحوه wannan kenan wannan mutaba'a ce da ƙara wato ƙarfafa wato ok na shiga wani hadisin ne ba shi bane ba wannan wannan hadisi yana nuna mana sallar, ta takalma ko halalle. ne haddathana ishaq bin musa al-ansari qala haddathana ma'anun, qala haddathana malikun, an abi zinadi an al-araj an abi hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخ أو ليحفح ليفحما جميعا manzon Allah sallallahu alaihi yana faɗa a hadisin da Imam Bukhari da Imam Muslim suka yi ruwaito da Imam Tirmidhi kamar yadda shi Abu Huraira ya ruwaito manzon Allah ya ce kada ɗayan ku ya yadda ya rinka tafiya da takalmi ƙwaya ɗaya kaga wani hadisi mai amfani jama'a annabi ya hana yawo da takalmi ɗaya kana tafiya takalmin ka yi tsinke kana takalmi a takalmin ka yi yage guda biyu ne ɗaya yage karka ce to bari na rage wahala in jefa ɗaya in rike ɗaya a hannu a'a cire su ga baki ɗaya haramun haramun haramun ne yawo da takalmi ɗaya ko yaro ne kaga yana tafiya takalmi ɗaya tsaye da shi ka kwace ka ce rike su gaba ɗaya manzo Allah ya ce ko dai liyun in huma jami'an liyun il huma daga na'alu ne ka sanya su gaba ɗaya aw li ma jami'an ko mutum ya cire su duka a wata riwaya an ce yawo da takalmi ɗaya sifa ne na dujal cikin sifar dujal da takalmi ɗaya ake ganin shi haramun ne kada a sa takalmi guda ɗaya bayi da kyau annabi ya hana almashi bi alin wahida kenan suka ce yan fil waqar yana ma kore tsuwa. duk wanda ya gashi takalmi guda ɗaya ana ganin za a gashi a firgice yake kuma zai sa mutane su yi maka izgilanci wa yuwaddi ila istihza'in nas mutane za su yi ma izgilanci to a kiyaye wannan حدثنا قتيبة وانا حديث صحيح نيكو حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزناد نحوه حدثنا إسحاق بن ابن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل ya'ani rajula bi shimalihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya rinka cin abinci da hagun ɗinsa. wannan ita kuma riwayar tana hana cin abinci da hagun ina yan boko waɗanda ba su da shari'a ba su aiki da shari'a kawai mutum ga yana cin abinci da cokali da hagu ko ga yana cin abinci da hannu biyu gaba daya ko wanda na gani yadda kaga mai haka yake cin abinci ya ci da wannan ya ci da wannan ce subhanallah wallahi malam ga shinkafa nan yana ce raɗi ba ga naman kaza ya gutsuro da hannun hagu ya tukuiko ya ce subhanallahi alazim ba daidai ba ne ka in ka ci da hannu biyu ka ci da hagu annabi ya haramta musulmi da hannu ɗaya ne wannan hannun da kake wanke najasa da shi kazanta akramakumullah shine zaka ɗauka kana cin abinci da shi har biredi da shayi da mutane suke ga ruwan shayi anan ga biredi a gutsuro wannan a jefa anan a ɗauki shayi a jefa wannan haramun ne taliya fa sai ga mutum yana ci da hannu cokali biyu akwai yanzu hotel yin na ya je wani hotel an zo an kama abin ko an kama cokala biyu na ce a wannan cokalan ce ai wasu suna ci da abu wannan sai ka sa wannan irin pork cokalan nan ka diba ka jefa ka diba ka jefa kamar yan china ba san yan china da tsinke suke cin taliya tsinke tsinke tsinke tsinke kamar irin na irin tsinke na masu iran nan idan suka zuba taliya sai ga tsungware in gaya maka akwai tsunkunan na cin taliyar suna sawa da suna yu yu yu yu yu yu minti ɗaya biyu ya yawa ya gama ci abinci pat pat pat pat pat pat ba ruwansa da wani magana romo ba wani magana mai haka suke hannu bi saboda mai saboda ba addini ba addini kada kai wannan manzan Allah ya hana mutum ya ci bishi mali au yamshi fi na'alin wahida ko ya tafiya a cikin takalmi guda ɗaya wannan hadisin muslim da abu dawud da tirmidhi sun rawaito shi bai halatta ba ba abu ne mai kyau ba kuma wannan yahudanci ne da kuma kafirci da rashin bin karantarwar at-ta'alimu dinul islami حدثنا قتيبة عن مالك وحول السند وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين إذا أنت ينكو ذي ساتا كلمية فارة داما wa idza naza'a falyabda bi shimal idan zai cire kuma ya cire da hagu kun ga ka'ida saka takalmi fara da dama cire takalmi cire da hagu faltakunil al-yumna awwaluhuma tun'alu dama ita ce ta farkon sawa wa akhiruhuma tunza'u kuma ita ce ta karshen zarewa dama ita ce farkon sawa karshen zarewa Wani hadisin bukhari da muslim da ibn majah duk suka ruwaito ina fata ana fahimta so wannan yana nuna mana muhimmancin bin annabi hatta a wajen sa takalmi abu ne wanda yake mai amfani kuma yin haka din zai sa mu samu rahama da dacewa a gurin ubangiji tabaraka ta'ala yanzu ku duba sunnan nan gatan da aka mana jama'a hatta kalmi idan zamu saka an ce mana ga wanda za fara sawa to ka lura yanzu waye ne in yazo zai sa takalmin sa yake fara sawa ina dama sannan waye in zai cire takalmi yake fara cire na hagu wannan dan sunna mai bibiyan rayuwarsa da yana bin annabi a ciki wannan shine ahlus sunna din na gaskiya wanda hatta a takalmi yana bin annabi sa takalmi cire takalmi yana bin annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisin sahihi ne ingantacce حدثنا موس أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث هو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت نانا عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع annabi yana son ya rinka yin abu da dama dama iya daidai gwargwado yadda ya samu dama gashi nan fi tarajjulihi taji kansa wa tana'ulihi tarajjulihi wasu sun ce taje kai wasu kuma sun ce saka takalmi ana iya fasara shi a tarajjul sa takalmi da dama yake farawa a tarajjul taje kai annabin yanzu sai ya fara taji nan bangaren sunna shine za ka taje kanka fara bangaren dama aski dama karka je ka miƙa wa wanzami kai kawai fara wa wurarka ta ko ina ko ta ƙiya wani ma ta ƙiya ake fara masa aski kan ba ta ƙiya kuma wata na'ulihi saka takalmi to kaga anan tunda ya bambanta ya kawo taraddul da tana'ul to sai mu ce taraddul taje kai tana'ul saka takalmi wa tuhurihi alwala tasa kakka ce tsarki dan tsarki da hagun ake duhur ana nufin me alwala wannan hadisin bukhari da muslim ne suka rawaito yasa da yawan wasu malamai suna ganin hatta agogo mutum ya sa shi a hannun dama me laifi me illa me amfani mutum ya sa agogo a hannun hagun me fa'idar sashi a dama saboda annabi yana burge shi ya rinka yin abu da dama dama dama in dai da dama to yi amfani da dama akan hagu saka agogo a hagu. wannan al'ada ce da aka tashi ana aikatawa amma tunda mun samu sunna ta nuna mana to sai mu rinka sawa a dama shikenan in mun saba kuma sai ya zamanto mana ya zama jiki hadisi ne sahihi hadisi ne ingantacce hadisin karshe a babin haddathana muhammad bin mazruk marzuk afwan أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان وأبي بكر وعمر تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة إجيا قدابيو هكذا أبو بكر دا عمر ما كاجي na annabi guda biyu ne haka ne abubakar da umar masu ma sun yi koyi wa awwalu man akada akadan wahidan Usman wanda ya fara yin igiya ɗaya a takalmi shine sayyidina Usman kaji wata fa'ida wanda ya fara yin takalmi mai zafce guda ɗaya a kwantar da igiyar kwaya ɗaya ta zama ita ce kadai sayyidina Usman ne ya fara yin wannan wannan hadisin Imam Tirmidhi ne ya rawaito shi duk cewa wasu malamai sun ce hadisi ne mai rauni haka Imam Tabarani ya faɗa shi a cikin Al-Mu'jam as-Saghir to abin da muka faɗa ne daidai muna roƙon Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman Allah ubangiji ya mana afuwa ya rangwanta mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wai wannan yana tambaya da Allah malam ya zo a sai mutum zai ci abinci cire takalmi dan mutum zai ce abinci cire takalmi a ni ban san wannan nassin ba amma dai malamai suna faɗa wai dan ladabi dan ladabi girmama abincin da girmama cin abincin ya kamata babin ya kamata in mutum zai ci abinci ya cire takalmi so amma nassi ya ce wai bai halatta a ci abinci da takalmi ba wannan ni ban san wannan nassin ba gaskiya eh, akwai yanayi da zai sa ma dole ka ci abincin da takalmi yanzu kamar misalin kana cikin jirgi an baka da takalmin ka a kafarka shikenan sai ka cire takalmi ka ci ko kuma wani yanayi wani hotel da ka je watakila za ka ci abinci bayi da tsafta kaga ba ka cire takalmi ba so ba laifi don mutum ya ci abinci da takalmi amma babin ya kamata ba laifi ne in ya cire takalmi din wallahu ta'ala a'lam wassalamu alaikum wa barakatu.